Sashen Hausa na muryar Amurka yake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na hantsi laraba uku ga watan yuli shekarar 2019 akan mitoci 17 25 da kuma 60 a jamhuriyar niger ana jin mu ne ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barka mu da hantsi, Baba Yakubu ne tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji bayani da hukumar aikin hajji a Najeriya ta yi a kan ragin kudin kujerar Makka da aka samu cewa lamarin yana da nasaba da canjin dala zuwa nira Bayan haka za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridun Kamaru wadda za mu kawo muku. sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin cikakkun labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel gwamnatin shugaba donald trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar ɗan kasa a cikin kidayar mutane da za a yi shekarar 2020 wannan kenan na nufin hukumar kidayar jama'a ta amurka yanzu ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen amurka sama da miliyan 100 bayan da trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta kidayar jama'a da ake yi duk shekaru goma idan da an jinkirta da an saba ma dokar gwamnatin tarayya amurka ana kidayar jama'a ce saboda sanin wato gundumomin mazaɓu da kuma yadda za a ci gaba da raba kudaden ƙasa kotun ƙolin amurka ta yanke hukuncin yin watsi da buƙatar gwamnatin inda alƙalai biyar suka ƙi goyon baya hudu kuma suka goyi bayan gwamnati kan buƙatar ta saka tambayar ɗan ƙasa a takardar kidayar lauyoyin ma'aikatar shari'a sun kafa hujja da cewa saka tambayar zai taimaka wajen tabbatar da doka da za ta kare 'yancin tsiraru masu kada a amurka mutane akalla arba'in ne suka mutu waɗanda yawancinsu bakin haure ne daga afirka wasu kuma tamanin suka ji raunuka bayan wani hari ta sama da aka kai wata cibiya da ake ajiye bakin haure a kusa da tripoli babban kasar wato babban birnin kasar libya da yammacin jiya talata a cewar rahotanni ministan harkokin cikin gida na libyar ya ce a zahiri waɗanda suka mutu sun fi hakan amma dai ana ci gaba da aikin ceto da sauran waɗanda sauran wato harin ya ratsa da su mutane wajen 200 ne ke cikin cibiyar wadda ke gundumar ta jori a wajen babban birnin kasar an kwashe wuta da watanni ana gubza fada akan neman iko da babban birnin tripoli wato a tsakanin gwamnatin libya da kasashen duniya suka amince da ita da kuma rundunar sojojin lna da ke karkashin janar khalifa haftar a wasu yankunan tripoli ba tare da samun nasara ba rundunar sojin nla ta musanta alhakin kai hari na ranar talata tana mai zargin waɗanda ta kira mayakan gwamnati da kai harin sauran kasashen da suka samar da yarjejeniyar shekara ta 2015 wadda ta haramta wa iran ci gaba da shirin nan na makaman nukiliya dukansu sun nuna damuwa su jiya talata kan yadda iran ta zarce adadin da aka wato iyakanta mata na yawan sinadarin uranium da za ta iya tarawa kasashen birtaniya da faransa da jamus da kuma kungiyar tarayyar turai sun faɗi a wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa sun tsaya akan magana ɗaya kan cewa mutunta yarjejeniyar da suke yi ya ta'allaka ne akan yadda ƙasar iran ta kiyaye yarjejeniyar ɗari bisa haka kuma sun yi kira ga iran da cewa ta dakatar da ɗaukar duk wasu matakai da za su keta sharuɗan yarjejeniyar. Kasashen uku da kungiyar tarayyar Turai sun ce cikin gaggawa suna shirin daukar mataki na gaba bayan da Iran ta sanar ranar Litinin cewa ta wuce adadin kilogiram 300 da aka kayyade mata na sarrafa sinadarin eh, wato uranium. Batun daga baya hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan makaman nukiliya ta tabbatar da gaskiyar labarin. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya talata fadar white house ta so ta nuna cewa ba damuwa akan amincewa da shugaba donald trump ya yi da sayar da wa kamfanin huawei muhimmiyar na'urar kwamfuta nan ta chip fadar tana mai cewa har yanzu ana ci gaba da takawa kamfanin birki a yunkurinsa na sayan wasu na'urori domin ya kirkiro sabuwar fasahar wayar hannu ta 5g saboda wato saboda batutuwa na tsaro mai baiwa shugaba trump shawara kan harkokin cinikayya peter Navarro ya faɗa wa gidan talabijin na CNBC cewa duk abin da muka yi kawai shine mun amince da sayarwa da kamfanin Huawei na'urar chips. Wanda ƙaramin abu ne wanda bai shafi lamarin tsaron ƙasa ba sayar da chips ga kamfanin Huawei wani ƙaramin adadi ne da bai wuce dala biliyan ɗaya a duk shekara ba a takaice dai wannan karamin abu ne cikin batutuwa amurka ta sa kamfanin huawei cikin jerin waɗanda aka haramta wa shigar da kayan amurka a watan mayu aka yi amfani da batun tsaron ƙasa akan fasahar kamfanin ta wayar hannu da ake kira 5g labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tumadalla hukumar aikin aiki a najeriya ta yi bayani a kan ragin kudin kujerar maka da aka samu bana inda take cewa lamarin na da nasaba da canjin dala zuwa naira ga wakilinmu da mai ilkaya da karin bayani a kan wannan batu. Shugaban hukumar alhazan Najeriya Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce in an duba yadda canjin dala zuwa naira yake kimanin shekaru goma da suka wuce an samu raguwar kudin aikin haji ne ga alhazan na Najeriya. Barista Muktar wanda ke zanta da muryar Amurka Abuja ya ce ba ga jakar alhazai duk sauran lamuran aikin haji da dala ake biyan su. Kashi da casa'in takwas lissafi ne akan dala. kudin masauki a Makka, kudin masauki a Madina, kudin sufuri, kudin abinci, kudin jirgin sama, kudin shema duk waɗannan abubuwa ne da ana lissafin su ne akan darajar dala. Shi alhaji alhaji zai bada naira ne amma naira za a canza ta zuwa dala domin a biya wayancan masu hidima wanda za a biya su haƙoƙinsu to in ka cire kuɗin jaka ka cire kuɗin uniform wanda jihohi suke ma alhazai domin ya ba su shaida su gane alhajin su koda daga nesa ne da kuma kuɗin yellow card babu wani abin da alhaji yake biya a naira sannan a cikin wannan kuɗin aikin hajin akwai kuɗin guzuri na alhaji dala ɗari takwas in ka buga shi zuwa naira naira kusan dubu ɗari biyu ne da arba'in shi wannan kuma kuɗin alhaji za a baiwa ya zuba aljihunsa ya sai duk abin da yake so so in ka ɗauki gundari shi menene kuɗin aikin hajjin bai wuce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba misali a shekara ta dubu biyu da takwas abin da alhaji ya biya kuɗin tikiti na jirgi dala dubu ɗaya da ɗari bakwai a lokacin nan farashin dalan naira ɗari da goma sha bakwai a bana tikitin jirgi zai biya dala dubu ɗaya da ɗari biyar ya ragu da dala ɗari biyu amma nawa farashin dala take a yanzu naira ɗari uku da biyar shugaban na hukumar hajjin na a takaice ya ce lura da wani ragi da aka samu da ya shafi lamarin sauya hanyoyi da za a yi jigilar alazan Najeriya ya sanya samun ragin kimanin naira dubu hamsin da ɗaya da aka ko za a maida wa dukkan alazai da suka kammala biya. Ɗaya daga cikin shugaban hukumar alhazai na jihohi da muke taro yake cewa ɗaya daga cikin alhazansa abin da ya kakare masa ya cika naira dubu hamsin yana mishi albishir ɗin cewa an rage dubu hamsin da ɗaya sai ce masa to bari zai tura masa akawun aiko masa da dubu ɗayansa da ya samu rage so kaga ragin ya yi tasiri kwarai da gaske kuma muna fatan eh, su shugabanni da hukumomi na saudiya allah ya saka musu da alheri su kuma alhazai allah ya karfafa musu niyyar su ya ba su ikon biyan wannan kuɗin. ɗaya daga kwamandojin yan agaji ga hidimar alazan salisu muhammad gombe ya ce sun shirya da aikin hidima ga maniyatan. aikin hajjin nan akwai mutane daban-daban akwai masu rauni akwai masu ƙarfi akwai yan binni akwai yan ƙauye wani ma tun daga rigar su bai taɓa zuwa ko ina ba za a ɗauko shi zuwa sansanin alhazai daga nan kuma a kai shi zuwa ƙasar saudiya to wannan mutumin yana da bukatan taimako kwarai da gaske wanda yanzu muna da gurare goma sha biyar takan nada kwamanda a kowane shiya wanda zai jagoranci wannan aikin da kuma jagoranci 'yan agajin da za su fito daga jihohin da aka tsara za su zo su yi aiki a wannan shiya ɗin. Zuwa goma ga watan nan za a fara jigilar alazan daga jihar Katsina inda za a rufe kammala biyan kuɗin kujera ranar goma sha biyar ga watan nan. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. kuma da la'agai da Nasiru Adamu Elikaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wato shirin ciki da gaskiya amma kafin mu kai ga haka sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari masa yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana yamma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya hey eh na tambayanka wayo na tambaya nufin cewa da za ka yi su. da la'agaida na zayarin zamani. Waɗannan shirye-shiryen da ya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare a nan Washington. Yanzu bari in koma gefe Sarfilu Hashim ya ja rigama daga nan. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duwo batun takaddama kan barin lungu tsakanin makwabta biyu shekaru ashirin da biyar da suka wuce ta ki karewa. Duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sa bakin malaman addini musamman kungiyar Izala. Mai korafin Abdullahi Malamu Muhammad ya ce akwai lokacin da aka tura 'yan sanda da bindigogi don tabbatar da umarnin kotun. Amma jama'ar unguwa masu mara baya ga bangaren da ake takaddamar da su suka fatattaki 'yan sandan. Kamar yadda muka bayyana a makon da ya gabata, filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi wasu daga cikin waɗanda wannan takaddama ta shafa, inda suka tabbatar da aukuwar lamarin da alkawarin yi mana magana don fatan kawo ƙarshen takaddamar. gabannin kammala wannan shiri da dar Allah za mu ji matsayar gwamnatin jihar Filato ko kuma hukumar kula da tsara birane ta jihar. Kafin nan za mu tashi a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata. A yi sauraro lafiya. labari a bayan sa baki da shi kace makwabcin naka bai fidda wannan angon layin ba yi kuka kare zuwa yanzu shin har yanzu abun yana nan kamar da ko kuma akwai wani abu da ya sake faruwa a akwai abu da ya sake faruwa wato daga wannan lokacin da wannan abu ya faru ya ce mu yi duk abin da za mu yi sai muka je land of sabe hukumar tsara gine-gine ta jihar filato kuma yi tambayar ma da zan yi tun da ka ce doka ce ma ta jihar filato mm-hmm. eh, su hukumomi ba su zo sun ga wannan abun ba ne suka zana irin nasan in an ga ka fara wani gini ma baka je ka nemi izinin tsarin gari ba za a ji samu jan fenti don ka je ka yi bayani a samu a gyara na'am hukumomi sun shigo har sammaci sun zo sun bayar su lack of sabi to mun yunkura mun je mun gaya musu sunan obsabe hukumar tsara gine-gine ta jihar filato jmdv kenan mun je mun kai musu report kan wannan doka da aka karya na angon layi da muka kai musu report suka rubuta sammaci suka turo mar za mu tafi lan obsabe sai shugabanni na unguwa musamman kungiyar izala ƙarƙashin jagorancin muhammadu saniya haya shugaban malamai malam usaini sha'aibu da malam idi mai suma da malam idi kartabiya da mai unguwa abdullahi yusuf marigayi da sale idris da saddau manya-manyan kwamati da aka hada a kanmu a nan masallacin tsakiya kan cewa su za su jarraba sulfin wannan abu muka zauna a masallacin tsakiya tun karfe takwas na dare sai da muka kai karfe ɗaya na dare tare da 'yan agaji suna kewaye da mu a gani ga wanda nake ƙara aka tambaye ni na tsara ma kamar inda na faɗa baya da na sai wuri na gaya musu shi kuma aka tambaye shi yaya aka yi sai wannan wuri sai ce shi dillali ne sayar mar babu wani bayanin da zai iya yi a kai daga nan wayannan maluma na ƙungiyar izala sai suka ce to su yanzu sun bani dama menene nake so a yi na ce to abinda nake so a yi na farko kamar yadda kwamitin nan ya haɗu su je su ga wurin in na zalunce shi su nuna min inda na zalunce shi na meka mar haƙƙi sai su mana sulhu da mamme in kuma suka je suka ga shi ya zaluncen su nuna mar inda ya zaluncan ya ɗaga haƙƙina su bani haƙƙina su mana sulhu da mamme domin allah subhanahu wa ta'ala bai barin haƙƙin wani akan wani daidai da ƙwayar zarra amma nasa haƙƙin zai iya yafewa daga nan sai shugaban gudanarwa idi e mai suma ya ce to shi hanyoyin da ni nake so a bi a yi ba su nake bi ba in na kita su ba da nasara na ce malam idi e na ce tsakanin ni da tsakanin wannan bayani da kai mun ka ce in naƙi bayanin ku ba da nasara wannan bayani ba haka yake ba na ce Allah dai shi ke ba da nasara kuma Allah shi ke hada nasara ga wadda ya su na ce saboda haka wannan magana ne na haƙi ba magana ce wadda za a kawo wannan ba akwai shugaban malamai malam usaini sha'aibu akwai mai unguwa marigayi abdullahi yusuf suka ce gaskiya magana da malam idiyaka ba haka ba ne saboda haka wannan magana ne na cire haƙi Ato malami menene shi yake so a yi wanda zai zama maslaha fiye da maganar da ka kawo a nan? Abin da yake so da shi a yi yana so a zauna a haka wannan doka ta angon layi shi mala idi mai suma bai bukatar a cire ta da shi da sala idris abin da suke so a zauna a haka in ma cutuwa ne dai su dai ba su za su cutu ba shi kuma mai unguwa da malam Usaini Shaibu suka ce haka bai yi ba saboda haka wannan hukuncin su abinda suka ga ya fi ƙarfinsu domin me sai shi shugaban malamai na jama'atul izalatul bid'a wa qamatu sunna malam Usaini Shaibu ya ce jama'a saurara zai yi bayani na ƙarshe a malami ya nuna kenan kai da shi wanda kuke wannan takaddamar dukan ku yan izala ne kenan a dukkan mu ba yan izala ba ni ne dan izala a to watakila ba mamaki shi dan tijjaniya ne kenan tun da ajos ne ya yi ƙwarai da gaske shi dan ɗariƙar tijjaniya ne ba mamaki da lokacin an haɗa kenan da malaman tijjaniya zuwa yi zaman tare da watakila ma da tuni kun samu sulhu da juna eh to ba a haɗa da malaman tijjaniya ba ne na izala ne kaɗai aka haɗa kuma ƙarƙashin jagorancin malam saniya haya ba e, ba zan ma ma musu ba dan naji labarin shi Sheikh Sani Haya jingir magajin shi Sheikh Ismaila Idris ibn Zakariya duka sauran ma da yan dariƙan da duk sauran musulmi na na Jos musamman suna jin maganar da yake faɗa. Ƙwarai da gaske haka ne suna jin maganar da shi Malam Sani ya faɗa. To daga nan shi Malam Usaini Shaibu shugaban malamai na Izala wannan 'yan agaji da aka tara suka mana kuri tun daga karfe takwas muka kai karfe ɗaya na dare sai ce zai yi bayani ya ce abin babba ne ya ce amma in yi bayani a rufe da addu'a ya ce shi malam usaini sha'aibu shugaban majalisar malamai na kwana shagari rafin fa ya ce ba yi da soja ba yi da ɗan sanda saboda haka wannan kes a ƙara da shi gaba wajen hukuma saboda haka wannan al'amari ya fi ƙarfinsu ji shugaban majalisar malamai na reshen kwana shagari usaini shaibu wannan shine bayanin da muka yi da su kenan daga nan sai na wuce jmdb magana sammaci tunda sun ban go and da muka je aka zo aka same shi aka ba sammaci na long of sabe jmdb suka sa date da rana je jmdb akwai lan ofisa cindo lan ofisa kenan cindo na jmdb na Fulatu ya haɗa ni da mutum muka kama sammaci bai je ba aka sake aika na biyu bai je ba da aka aika na uku shi lan ofisa cindo sai ce to su jmdb ba sa zuwa su kamo mutum da ƙarfi akan yaki zuwa amma in mun kai kotu shi lan ofisa da kansa ya ce zai iya zuwa Kot ya ba da shaida kan abin da ya faru yawa to ai malami irin waɗannan hukumomi na kula da gyara gari ko tsarin gari suna da mota ai da izini kuma an saba doka sun zo sun sa jan fenti su ɗauko mota su nan su zo su rushe waje na yi mamaki maimakon su da wannan matakin kuma suka tsaya ba su ɗauki suka yi shiru suka ce a sake tafiya wani wajen daban. Eh, za mu zo kan batun ma nasiru insha Allah. Abdullahi Muhammad kenan yake bayanin takaddamarsa da makwabcinsa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura a daidai inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu ya Hikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku nisar fil hashin gumel cewa mu kasance lafiya madalla a gaishe ka yanzu kuma lokaci ne da muhammad awal garba zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar kabaru Za fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridan bisahil ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. An da masu gudanar da aikin haji na wannan shekarar suka fara gudanar da wani zanga-zanga a garin Garwa domin nuna bakin cikin su ga irin tashin gwauron da farashin kujeran aikin haji ya yi daga miliyan biyu zuwa miliyan biyu da rabi na sefan kudin jamhuriyar kamaru bayan waɗansu kudade na haraji da suke gefe sai kuma jaridar cameroon talat an da ita ma ta nuna mana cewar sabon firaministan kasar jamhuriyar kamaru chief dion gote ya kwashe kwanaki a akan kujerar mulkin kasar har yanzu dai gwamnatin bata canza zani ba sai kuma jaridar osbatar an da rawato mana a babban shafin su cewar mayakan yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sun lashe takwafin cewar sai sun raba kasar jamhuriyar kamaru gida biyu a yayin da suka danke babban jagoran dan adawan kasar ta jamhuriyar kamaru ni john furundi jaridar guardian task Post kuma ta ce kungiyar kwato hakkin bil'adama ta duniya sun buƙaci gudanar da wani binciken kwakwaf a bangaren 'yan awarin ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin tabbatar da gaskiyan al'amarin jaridar Depos ta kasar Kamaru ta tabbatar da cewar sama da jandarmomin kasar guda ɗari ne suka rasa guraben ayyukansu bayan binciken kwakwab da aka yi a kansu a yayin da aka same su da laifin cin hanci da karɓar rashawa sai kuma jaridar ekonomi ta ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi wani mataimakin ministan kasar Biyatinan ya zargi gwamnatin kasar kamaru kan kafar angulu da take yi wa gwamnatin kasar tsakaninta da kamfanin sadarwa na niset ɗin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar infomaten an zagomata mana cewar faɗan neman matsayi a hukumar inganta ruwan shan ƙasar jamhuriyar kamaru na kamota yana neman durƙusar da hukumar domin rashin tafiyar da ingantaccen ayyuka a wannan ɓangaren jaridan rum liber kuma ta ce firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru chief dion ngwete yana ci gaba da lalibo hanyoyi na sasanta rikicin da ya kici yake cinyewa a bangaren 'yan awarin gwamnatin ƙasar kamaru da gwamnatin ƙasar za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridan kamaru info an da ta ce gwamnatin ƙasar kamaru ta musanta raɗaɗin da ake yi na cewar kwamitin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya za su yi wani zama na musamman akan matsalar 'yan aware da kuma rufe ɗan adawan ƙasar jamhuriyar kamar maurice kamto da gwamnatin ƙasar ta yi a gidan kurkuku muhammad awar garba muryar amurka da ƙasar kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum zan shafi nan ga Amurka. Mai magana da da kuma ga mura talaka. Yana jinjina mai zama gwanan jihar Bauchi a sanata Bala da Muhammad a game da kokarin da yake ga an samu Eh, sulhu tsakanin sarkin kano na mataba muhammadu sanusi na biyu da kuma jimagonan kano da abdullahi umar ganduji kamar yadda ya magana tabbas kano ana kallonta a matsayin ita ce cibiyar arewacin najeriya ta bangaren sarauta tattalin arziki da siyasa amma abu bakin ciki a ce ana samun sabani tsakanin waɗannan bai ce ba allah ya sa a samu sauƙi wannan rikici na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana kuma da bishir dauda sabo unguwa ta sana babban magatakar da kungiyar talaka. Kamar kungiya ARDP ta arewa da ta kunshi manya-manyan mutane da 'yan boko na arewacin Najeriya a ce ta gudanar da taro mai muhimmanci wanda ya samu wanda dubanci tsaro kuma a ce shugabannin arewa gwamnoni da kuma wakilan gwamnatin tarayya ba su zo wannan taro ba. To a ganin abun kunya ne kuma abin allah da ne kuma abin batirin saboda yau arewacin najeriya tana fama da matsalar tsaro da ya shafi fashi da makami da gaggawa da mutane da sauran wato ya kamata a ce a ga arewa a taro kuma a ga gwamnatin tarayya kuma a ce ki amfani ma da shawarar da aka bada a zaunan taro babban kuskure ne suka yi da wasu alaci wannan taro ga nagode. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da kamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika mun yi matukar farin ciki dangane da yadda jami'an tsaro har suka gano magajin garin daura kuma aka same shi cikin lafiyarsa da ransa ba tare da dan ta'adda sun halakka shi ba wannan kokari da suka yi abun ayaba musu ne hakika wannan ya kai a yaba wa jami'an tsaron najeriya haka muke fata za su ci gaba da yin ayyuka domin su zakulo mai dukkan fata gari a ko'ina suke su magance su da fatan allah ubangiji su wa wata ya kawo mana karshen wannan ta'addanci na satin al'umma domin neman kuɗin fansa da dukkan ma ta'addanci a fadin Najeriya da ma Afirka baki daya. Assalamu alaikum mai Amurka daga Alhaji wa dan uwa mai Allah na cikin garin Jiga. ina kira ga dan na yan Najeriya Hausawa da Fulani har da iba da yaraba da tibi duka all the all the san najeriya don allah ku zan kasa ido da 'ya'yansu kuma ku bacci ne ma 'ya'yanku ku zan kai musu addu'a da fatar alheri Allah ka tausaya na Najeriya da 'yan Nigeria. don Allah don sanda ku ja girman ku ja matsayinku da Allah don ku bi doka da oda ku tausaya ma Najeriya da 'yan Najeriya da jiran Muhammadu Buhari Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya kuma jalla yanzu kuma lokaci ne da Sarfila Hashim Guma zai gabatar da labarai a takaice. To a takaice babu gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kidayar mutane da za a shekarar 2020 wannan kenan na nufin hukumar kidayar jama'a ta Amurka yanzu za ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen Amurka sama da miliyan 100 bayan da Trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta kidayar jama'a da ake yi a duk shekaru goma. idan da an jinkirta ta da an saba ma dokar gwamnatin tarayya amurka ana kidaya jama'a ce saboda a san gundumomin mazaɓu da kuma yadda za a ci gaba da raba kudaden ƙasa mutane akalla arba'in ne suka mutu waɗanda yawancinsu bakin haure ne daga nahiyar afirka wasu kuma tamanin suka ji raunuka bayan wani hari ta sama da aka kai wata cibiya da ake ajiye bakin haure a kusa da tripoli babban birnin kasar libya da yammacin jiya talata a cewar rahotanni to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsi sarkin da la'asariya za ji wasu abokan aiki mu dauke da sauran rahotanni shirye-shiryen murya amurka yanzu a madadin kowa da kowa musamman masar fila gumar da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan hantsi mr greg barnes baba ya kuma kiri ne daga nan washington nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum